A shirinmu na nishadi a wannan mako dandali ya samu bakoncin Mustapha Adam wanda aka fi sani da Mustapha Jeki. Mustapha Jeki da ya ce ya shafe shekaru takwas yana harkar waka. da yake kafin ya fara harkar waka harkar fim yake yi ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Akalla dai zan ce na kai shekara takwas da fara harkar waka ko bakwai. duk da ba waka na fara yi ba fim na fara yi da farko to me yasa ka koma waka bacin masu fim din suna cewa ana samun kuɗi a ciki <laughs> to ai ita idan kika duba rayuwa wuce yake cewa wai hannu da yawa hmm. yanzu a yanayin rayuwar mu da muke tsinci kanmu yanzu a ciki dole sai ka zama hannu da yawa hmm. ya zama da cewa nan in ka taba nan taba kiɗi taba karatu ina harkar waka ina harkar fim kuma har yanzu zan ce ba wai na dena dainawa ne ba amma ka fuka tata a harkar waka a eh, gaskiya kan na eh gaskiya har ga Allah ni abinda nake tunani a rayuwata saboda waka da nake yin ta tafi gamsar da ni a game da duk lokacin da nake son aiwatar da sako a cikin waka cikin lokaci kankani in Allah da zan tura al'umma cewa ga sakon da nake so na isan musu da shi hmm. a harkar waka saboda kafin in ce zan yi fim ina ɗaukar lokaci amma waka duk tsawon lokaci in na dauki lokaci zan iya cewa zan yin zan tura sako a cikin wata uku ko wata hudu ko wata biyar kuma Allah da zai zai je wajen da nake so ya je to kai waka da kake yi da irin na'urorin zamani kake yi ko ko da ganga kake da me kake daka a'a ni idan ke kula zaki ga ai ni wakokin da nake yi wakoki ne irin na zamani saboda kai dan zamani ne eh to duk da <laughs> hakan ne amma yanzu kin san duniya ita riga ta canza tunda yanzu komai duk abin da kika sani yanzu ya riga ya canza da an yi modernizing din shi mm. ya dawo irin na zamani ne mm. dan zan ce koda a ce waka ce idan kina jin wakoki ne yanzu da na da akwai bambanci yawa to yanzu na fi waƙoƙi na da kayan zamani to yanzu da wace waka mai sauraro zai gano ka eh to waƙoƙin na suna da yawa wacce ta fita ke bakan ka. Mm, a garin kaɗa sawa na ga 'yan mata da sahani mu gani in kun hana kyawu a gani in zan haɗa nera da jini <laughs> me yasa kai wannan waƙar <laughs> cewa dai a garin kadasawa naga yan mata da sahani ba mamaki wani yanayi ne na tsinci kaina muka je wani ƙauye a ƙauyen sai naga yan mata kowace yan mace da buta haka irin da yamma sun je rafi ibo ruwa da waye da waye sai naga yan matan ga su kyawawa ne kuma yan matan a cikin kauye kuma sun yi kwalliya ta kauye ta burge ni a wannan lokacin sai na cewa to gaskiya ya kamata a ce rayuwar dan adam ya zama na cewa ko da yana cikin birni ya dinga danganta kanshi da ƙauye an san cewa yana da mafaki. me burinka akan wannan harka ta ta waka ina roƙon Allah ubangiji Allah ya sa al'umma su fahimci ina na dosa Madalla, a fannin tsegumi kuwa bayan dawowar Ali Nuhu daga kasar Nijar, jarumin ya karasa daukan wani fim a garin Kano mai suna Sadauki, ko da yake ana tunanin sauya sunan fim din sakamakon karo da yayi da wani shiri. Alin da ya wuce garin Jos a jiya bisa gayyatarsa da kamfanin 3SP suka yi domin aikin wani sabon fim. A jiya ne dai Allah ya albarkaci iyalan makaɗi kuma mawaƙi da ke ofishin rara wato Aminu Afandaj da ɗa namiji da fatan Allah ya raya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.